Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna da wani sanarwa babban magana da yake tare da mu a yanzu. muna tare da Alhaji Shu'aibu wannan audio da kuka gani kasa wanda muka zo muka program tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Ina gani wancan Laraba kenan da ya wuce. akwai matan da mijinta ya record dinta bimana ya kore ta yi mata koren walakanci da muka gani to shi kenan mala alal shaibu ya nuna ba haka ba ne wannan mata ita ta masa makirci to amma in Allah ya da gobe ranar lahadi zaman da za mu zauna da karatun da za yi da malam musa malam musa ya ce a ajiye gobe lahadi zai kama biyar ga watan february 2023 za mu zauna da shi da kansa dai zo in ji shi wannan abu yana gudana tare da shi sosai amma ya yi marhaba da abin ya zo a nan kuma yana ganin dole ya kamata yanzu ya tanka saboda kowa na ganinsa mutumin banza kan da aka yada abin shi yasa insha Allah kaɗan daga maganansa za mu ji saboda muna tare da shak malam musa yusuf asadu suna. akan wannan layi amma kaɗan da shi maganar shi Alhaji Shu'aibu za ku ji kaɗan a cikin maganganunsa. Alo salamu alaikum to alhamdulillah sarki zaki ina maka gaisuwa da fatan alkhairi da fatan kana lafiya. Sarki zaki ni ne Alhaji Shu'aibu daga nan birnin Riyadh Saudi Arabia. akwai wani program da kuka yi na kwana biyu da ya wuce to akwai wani ɗan rikici da muka yi da matata tun shekara biyu da ya wuce ko shekara biyu da rabi da haka zuwa uku to muka yi da ita ta min rikodin da na zo ina faɗa ta je ta watsa a gurbat to amma yanzu na ga an yi program da akan ni na yi rikodin ɗin ma ni kuma alhalin tun da nake a duniya ban taɓa yi wa mutum rikodin na aika wani ba ban taɓa yi ba amma kuma yanzu an ji an ce an ji ana program kan cewar na yi rikodin na tura ba zaurata ni kuna san wallahi azum ban taɓa yi rikodin na tura ba zaurata wani abu na matata ba ko me saboda duk abubuwan da ta yi makirci ne ta min irin nasu na mata kuma damun ta faɗa min da bakinta to amma kuma abin da ya sa ban wannan biye mata ba ni namiji ne ita mace ce an san mace mata da rauni ko da kuma karamin kwakwalwa shi yasa ban biye mata ba to amma tun da yanzu abin naga ya dawo sabo bayan after 20 uh, years ko kuma wajen uh, shekara uku ko biyu to naga ya kamata dole ne in shigo mu yi bayani kuma abin da ya zama na nata ne wanda nake sarranta mata wanda nake ganin bai kamata ni in fito in faɗa ba inda ni namiji ne idan aka ce kai ka san waye kai a gurin Allah kuma zuciyarka me a zuciyarka Allah shi ke sanin abin da ke zuciyarka ba dan adam zaka burge ba to shi yasa naga ya kamata mun yi magana da asadu sunna ma yanzu shi ya turo min da nan bakka ba. yawa shine abin da ya sa nake so mu yi magana da kai akan wannan maudu'in dan ya ce min yanzu akwai wani mutum ma daga Ghana da ya fito yana yana so ta daure eh yanzu aka bar mu zan tsaya da maganan ah, Alhaji Shuaibu anan gaske akwai wanda ya fito yana son ta da aure akwai kuma wanda suka fito wallahi wasu ma hakuka suke yi game da ita maganan ita wannan baiwan Allah a ah, ajiya Aisha ah, insha Allah ita ba za mu magana da ita saboda ko wanda fito daga senegal mutumin najeriya ne shi ma yanzu haka shida na turawa malam audio dinsa ya nuna cewa don allah wannan wulakanci da aka yi wannan baiwa allah zai share mata hawaye gaskiya shi yana son tun da an sake shi yana son ya aure ta to amma ga shi mijinta da suka rabu da ita wannan wai ba su tare ma shekara biyu ke mijinta eh tsohon mijinta ku ya tsohon mijinta ga maganan da shi ma ya faɗa to amma insha Allah she dai gobin Allah ya da kaman kada muka da shi wani sirri sirrin ta da bai dace ba wannan gaskiya duniya baya bukatan ya ji wannan amma tsakanin su kaman kan da magana ya fito da bima na kowa yana ganin cewa bai kyauta ba bai kyauta ba bai gyara ba to wannan dama ne shi ma ya wanke kansa kaman kan da za mu tabi magananta kuma abin da yake da most eh, important da malam musa ya dade yana magana a kai tsakanin mata da miji bi mana abin da ya damu malam sosai shine miji ka record matanka ko kuma a'a mata ta record mijinta to amma kaga Allah sa shi mijin yana nufin cewa ita ce wanda ta danna masa record a ah, jama'a ku yi hakuri ita ce wanda ta danna masa ah, record ba shi ba shi bai danna mata record ba a jama'a kuma ni seconds daya ita ce wanda ta danna masa record shi bai danna masa record ba ita ce ta recording dinsa to amma kan haka sa'annan kaɗan daga maganan da suka yi da malam musa kamun malam magana inda malam ya ba mu dama mu saka maganan su sannan ko dai malam na so magana sannan Eh, malam kana ganin mu dan taba maganan kai da shi ko dai ah, ba sai ka ba sai ka saka ba na'am to shi ah, kenan ah. bismillah shayi Allah ya sa yana yana da maganganun da yake so ya faɗa na'am akan wannan so abu na farko dai dama kamar yadda aka sani a babban dalilin da ya muke yin program ɗin shine ana yin program ne akan cewa tsakanin maza da mata suwa cin amanar juna da kuma yi wa juna rashin kyautawa a harkar gidan aure yayin da muka faɗi cewa ana samun maza marasa kirki kamar yadda ake samun mata marasa kirki to gaskiyar magana a ni da ya kira ne yake faɗa mun cewa kaga yadda rikodin ɗin ya zo mana sarki zaki ya zo ne a matsayin cewa shi a matsayinsa na namiji shi ya rikodin din ya fitar da shi ya tura a kudawar shi ita kuma ta da shi haka ne to ka gama dama a haka bane to yana da haƙƙi ya zo wa mutane bayani cewa tsakani da Allah ba haka bane haka sana abu na biyu kuɗi ba na mamaki sarki ki da abin da aka ce maka matsala ce mm. da ko wani karin magana da bahaushe yake yana cewa wai abin da ya gagarin maza sai mata ma'ana abin da kake ganin namiji yana da wahala wajen shi iya zartar da abin to mace a gurin ta yana da sauki ta iya zartar da abin sana abu na uku a nan gurin na faɗa sarki zafi. na ce kafin ka ga ɗin namiji da ya kashe matar a zaman aure sai ka samu sistin maza tara sun mutu mata ne suka kashe su a wajen zamantakewa ta aure so abu na hudu a kamar yadda kake faɗa yana da haƙƙi tsakani da Allah a yi maganar abin da ya shafe ki cewa kuma abin yana da alaƙa da rashin kyau to ni idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe na tabbatar da cewa a bayanan da zai akwai darasin da za a ɗauka a ciki mm. saboda darasi na farko ya zo yawa mutane bayani cewa ba shi ne rikodin ɗin ba ita kai rikodin ɗin tabbatar. akwai cin amana ta zamantakewar zaman aure wannan tun asali ita ce ta fara kenan ɗaukar hanya na Black blackmailing din mijin kowane gida za ka samu yana da nashi irin problem ɗin da ma'auratan suke fuskanta amma fitar da abin da ya shafi matsalar gida haka kuma a ce daga gurin masu har ya zuwa ga duniya tsakani da Allah a rashin kyautawa. Hmm. To sannan a bayan wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce an yi la'akari da shi a harkar zamantakewa ta wato aure shi ne. a musamman ta bangaren shi dan uwa malam shi aiwa da zai zo gobe bayani abu guda biyu zuwa guda uku nake so iya rakka za a kansu abu na farko tabbatarwa da duniya cewa wannan rikodin din ba shi ba ita ta yi to sannan kuma in akwai buƙatar ita ma ta zo ta rantsewa duniya da Allah kuma ta faɗi dalilai tsakaninta da Allah eh, eh amma amma amma malam malam na ji daɗin magananka zai yi mamaki inda ya ce ba shi bane ko ita ne saboda abin da ya sa za ka ga ƙarshen wannan audio za mu saka gobe kaga ita wannan bazauran nasa ta yi magana da shi cikin wannan audio ƙarshen da aka turo mana na farko wanda ka turo eh to ya aka yi maganan ita wannan da ya aure eh wannan eh, bazawaransa da zai auren maganan ta kuma ya shigo cikin ƙarshen wannan audio da shi da matan shi suke faɗa. wallahi sarki in an yi hakuri watakila gobe duk aji yadda aka yi hakan ta faru amma daga bangaren shi ko daga bangaren ta so abu na farko da nake so tabbatarwa da duniya shine waye recording din sai ta koshi kaji na ɗaya abin na biyu kuma shi malam sha'abu tun da Allah ya sa akwai zuri'a a tsakani Allah ya kawo rabuwa so hmm. eh, bayanan da zai kare mutuncinsa ta fuskar abin da ya faru ba haka bane ga kuma dalilansa a yadda ka fara isharar abinda ba za a ba da dama ya buɗe duk abin da ya faru ba na zamantakewa su a lokacin da suka yi a guda shida to ya duba wannan kuma gobe idan ya zo yin bayani amma tsakani da Allah yana da haƙƙi a lokacin da za a yi magana a kansa a ba shi dama yanzu ya kara mutuncinsa a abin da yake gani ya taɓa mutuncinsa wannan ne haka ke gani gaskiya masha Allah sha masha Allah sha to lalle insha Allah yana da mutunci gobe mutane su tare na gani akwai darasi da ya kamata a ɗauka na rayuwa musamman na rayuwa irin da zamantakewar aure da muke fama yanzu masha Allah to jama'a in Allah ya kai mu gobe ranar Lahadi biyar ga watan February 2023 karfe takwas da rabi agogo na Najeriya daidai muna tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma bakonmu Alhaji Shu'aibu wanda audiyonsa yake yawo yake trending shekara biyu kenan insha Allahu tunda wannan ya faru ba in ji shi ba taba jin bakinsa ba bayanin bakinsa ba to yau in Allah ya mu gobe ranar lahadi za ji shi ma bayanin bakinsa in Allah ya yarda to shek ah, mun gode maka sosai Allah ya saka da alkhairi shek malam Musa masha Allah mun gode mun gode to assalamu alaikum to jama'a insha Allah a tattaru in Allah ya mu gobe za a ji bayani sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh